Mama ni ma da na san ba su dawo ba a daidai wannan lokacin da ban zo ba. Ba na son garaje ne a harkar kuma ba na son a su. Ka nutsu. Farida. Na. Yanzu ba abin da yake Dat na tana da gwai da amma yanzu gaskiya ciwo na shafi kodanta. take it to personal and tell Ahmed to dismiss her from her. I've been trying Farida's number. Her number is not going to. Thank God your number is going through. See, Shaman has dismissed Farida of her duty. I like it,